فقدرنا فنعم القادرون sai muka ƙaddara siffar abin da za a haifa da gwargwadonsa da launinsa da wani hakan madalla da masu tsara hakan mu kenan